الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in zaki ban labari ta kusan wata shida da ke nuna rabon mu da karatu a nan sai to to kaga wannan shi ke nuna maka cewa kwanaki na tafiya kowa ya zamanta cikin shiri saboda komawa zuwa ga mahalicci don za ta zo kuma ya ce wata koyau man turja'una fi ilallah ثم توفى na نفس ما kasa وهم لا يظلمون a cikin bakara mai tun da 81 wato ku ji tsoron wata rana da za a mayar da ku zuwa ga Allah duk wanda ka ga an ɗaga shi cikin makara su rana kyan kyan yau wasu an mai da su zuwa ga Allah a kano da yawa in ka ɗauki fassarar maidawa ɗin kai mutum ga kabari so an kai da yawa kabari yau a kano ba sai ka sani ba an yi a katsina ma an yi a kaduna an yi a maiduguri mhm. balantana ka je lagos balantana ka je afirka balantana ka je duniya gaba daya ana tafiya mu shiga cikin taitaye mu wurare biyar idan ka je za ka karu da karatu biyar wuri na farko inda kana yawan zuwa makabarta to za ka karu da karatu cewa a shirin fa ana tafiya ai karatu ne domin kai a iya sanin ka gawa a nan ta tsaya binnewar a nan kana zuwa bayan sati sai ga har an wuce wuri waɗanda ta kan musu suka kai can kai ma hari take maka aiki hari take nan ta kowa ya shirya ma lokacin karka rudu da cewa kai yaro ne a'a kawai baka shirya balla in kai yaro ne da kai da jaririn da ke cikin mahaifa wa ya fi yaranta ta ɗauke shi sauraka ya ne karatu na farko ke za a da karatun shalle ana tafiya wuri na biyu karatu na biyu kafin mu shiga littafin idan kana zuwa kurkuku za ka karu da karatu cewa ashe kai din nan wallahi mai ni'ima ne kana da ni'ima domin gashi kana iya watayawa daga nan tudun yola ka tafi har unguwar fage har ma da ka ta kawaji can in ka ga dama a kar ba mai ce da kai don kayan wa ka taba amma za ka ga mutum a gidan kurkuku ko tsari zai ji anabin shi da bindiga to sai ka gode ma Allah kan ni'imar walwala wani an sa mai mari saboda wa ka taba ka suka ce wanda ya kwana lafiya shi ya so karatu na uku ka ringa zuwa asibiti za ka to ashe lafiyar nan wata nema ce babu gare ni don za ka ga wani da kuɗi na hana rashin lafiya wala da bai rashin lafiya da kuɗi na hana kwanciya a asibiti idan zai kwanta ba magashin sai dai a kwantar a tayar kai da baka da rabin rabin rabin kuɗin shi Allah ya baka wani arziki sunan shi lafiya da ita kake sallah da ita kake zuwa gun muhadara da ita kake da ita kake da ita kake to wannan shi ma karatu ne na uku karatu na hudu ka ringa zuwa kasuwanni lokacin da kasuwa ke tsakiyar cika hmm? sannan ka dawo bayan sallar lishiya sai ka ga wannan cincirin da mutanen dubba musu ba wasu mutu ba ne a'a allan da ya tara su ba igiya aka sa musu kuzo ba kuma ba bulala aka bi ta kansu kowa ya tafi gida ba Allah shi ne jami'un nasi wa mufarrikun nasi wannan ma karatu sai ka karu da karatu cewa hatta gangar jikinka da ranka hada su aka yi yadda kasuwanni ke hadu da mutane kuma Allah ya raba su haka wata ran Allah zai raba ranka da jikinka jikin ya zama kamar toka to ka shirya ma lokaci shi ma wannan karatu ne karatu na hudu ko na biyar kenan ka ringa zuwa kotu inda ake shari'u za ka ji an karanto tuhumar da ake ma wani ya yi abin da kai ba za ka yi abu sai ce ai ya farɗe ma a ubillah wani ciki da wuka sai ka ce kai sai ka ji ba za ka iya ba to ka gode ma Allah kan ni'imar ya baka lafiyar kwakwalwa da lafiyar imani ba za ka taɓa yadda ka zarda jinin wani ba a lokacin da wasu ke yi to ai shaɗar ne su tsare musu kai ai kana da irin wannan faɗin daba ba naka ba ne ci ba yi wannan shine wuri biyar saboda karatu biyar sha'aban fa ne in ka banni san ce ko wata uku ba mu kai ba da dakatar da karatu ko ba da hutuwa ana magana kusan wata shida la ilaha illallah a cikin dan wannan lokacin da yawa sun mutu da yawa sun mutu da yawa masu lafiya ba su lafiya yanzu da yawa su kuma sun talauci a uzula wasu kuma sun azurci aka rayuwa su ka to mu mai da haka Allah ka samu dace iqra وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزرع والبيان da biyu, حقوق أكيدة تستن دبيو يتي وجميع ما dukkanin abin da ya inganta daga manzala kullum su ce masaha kenan ba duk abin da aka ce annabi ya faɗa ba ne ya tabbata ya faɗa sai ka mai da hankali kuskure ne ka ce annabi ya ce annabi ya ce a menene dahir ɗinka ya ce ɗin kai hadisin da bai inganta ba to shi yake da ke wanda bai inganta ba ka gaya wa mutane a eh, bai inganta ba don ku guje mai misali utlubul ilm walau bisil ku je ku nemi ilimi ko kai wanda bai inganta ba a yana yawa a bakin mutane sai ka ce eh ana faɗa amma bai inganta ba daga annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hubbul waqni min al-iman san ƙasa na daga cikin imani wannan ba hadisi wanda ga bai tabbata Da suna nan da yawa a yau da ana faɗin su kuma annabi ya yi gargaɗi wanda ya min ƙarya da gangan falle tabawwa makadahu minan na shi yasa ce ma sahha masu cewa wai annabi ya ce man hajjal baita walam ya zurni faƙad jafani duk wanda ya aikin hajji bai ziyarci ni ba a madina ya yi min jafa'i hadisin ƙarya ne na ba da misalai ne suna rututu don ka ƙara koma kan maganan al'imam al-tsahawi ya ce duk abinda da ya inganta daga annabi salama na daga al'amarin shari'a nan da bayani to kulluhu haq dukkaninsu gaskiya inda ya tabbata ya faɗa to mun yi imani babu ja ja da wannan to ka tura imaninka gefe kenan Allah ya kyashe mu da hasara imani

Ka ce imani suna ne na abin da ya kunshi abu uku furci da harshe imani a zuci na'am furci da harshe da kuma gaskatawa da gaba misali in mutum ya ce ya yadda ya yi imani azumin ramadan wajibi ne shi ya yadda a zuci kuma magashi har ma ya faɗa amma ce amma ba zai yi ba sai mace to ai imanin da ka furtawar da kai da yannin da kai a zuci ba su maka amfani ba domin sai wannan yadda taka da furtawar aikatawa ta gaskata su to haka imani yake yana da bangare uku yadda a zuci furtawa a harshe da kuma gaba ta gaskata don da haka ne imani abu ne kwaya daya wa ahluhu fi aslihi sawa ma'abota imanin a asalin shi imani dukkanin zuma ɗaya ne ya kware kuwa in ka ce mumini da ke saudiya da mumini da ke kano ba duk ɗaya ba ne abinda ya haɗa su imani ai muminin saudiya ba wani allah yake da shi da kai baka da shi a najeriya ba ko gane ba Ba wani ƙur'ani yake da shi da ba shi aka saukar annabi ba a nan sai da yin ɓatacce ne da fasattu da ke cewa ƙur'ani bai cika ba wannan kuma fasikai ne ko ka ce ma kafirai ne dole faɗi haka Ƙaina. Fashe shi nan duk ɗaya ne to amma inda matsalar take ana samun tsere kakan ji mutum ya ce ai kudi sunan suka tara ko wanda ke da dubu goma yana da kudi yana da kudi mana ya za ka ce a mai dubu goma ba kudi ba ne gaba ta mara mai miliyan goma fa mai biliyan goma fa na'am mai triliyan goma fa mai septiliyan goma fa duk raɗe ne ko? to amma <laughs> nana magana masu kudi na dayar kai mai nira dubu goma zo? to amma kuma ka koyuta ba kudi ba ne? to shi ne misalin muku gwari-gwari imani suna ne so kudi kudi ne amma ai duk kudi suna suka tara muna da katotun fili muna son mu saya mu gina asibiti muna neman wanda zai gina mana kaje gumi dubu goma amma kuma kuɗi ne suna dubu goma za ta kashe masa bukata a gidan shi wannan shi ne misali saboda haka imani da mummina ɗaya ne amma za ka iske imanin wani ya hau ya fi na wani yadda kuɗin suka bambanta allah sa suna fahimtar bayanin dai to sai ba da ma misali ya ce wata fadulu bainahum bil khashyati fiko da ake samu tsakaninsu tsakanin masu imani ko da shi imanin bambancin na tabbata ne bil khashya da tsoron Allah irin na zuci wattuqa da tsoron Allah irin na ta sabo da shi ne ma'anan al tsoron Allah na zuci shi ke haifar da attaqwa saboda attaqwa an taj'ala attuka bainaka wa bain azabillah shine shi yasa ce innama yakhsha Allah min yin ulama to zaka iska wani saboda takawar shi Allah yana kaffa kaffa da abubuwa na sabo da abinda ma ake shakkar ingancin shi wani kuma zai ce menene babu komai Allah ya da bukata kuma mene ne to ba an samu bambanci ko shakka babu wani da ka ja mai ayar azaba sai fara kuka saboda abin kan da ki zuce shi wani kuma in za ka karanta ayar azaba guda goma ina nan ke gada magas idanunsa darau kuma za ka ce ba mummuni ba ne kama da bambanci da wanda ke saukan ƙur'ani duk sati da wanda shi da ƙur'ani daga shekara ta shekara ba dun mummune ba ne amma ka bambanci da kan to shi sa ya ce imani eh, a suna kowa ya shiga ciki amma inda raka take wafi zale wa ya zalika falyatanafasil mutanafisun to Allah ka samu zama cikin 'yan sahun gaba a imani saboda haka bambanci tsakanin su bil khashya ne da ta taqwa tuqa sannan kuma wa mukhalafatil hawa da saba wa san zuciya san zuciya bacin zuciya shine abinda rai ke so sai ka biye mata rai sai ta ja ka zuwa ga misali kallon haram kana da matarka duk zuffifa ta halitta Allah ya bata amma sai ɗin ya gaya maka wadda ta wuce ɗinnan nan ba ta hima ka kyau ba ya ringa jan ka ka kalle ka saki jiki kana kuma shi Allah ya haramta to in ka ce na a obi billah to kai ka saba mutum zuciya ke to ka tsallake ka tsere ma wanda shi kuma bai hana kan shi haka ba wamma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata Kiyal yalmawa wa mulazamatil aula da kuma lazimtar al'aula nan ne ake samun tsere ba na wasa ba al'aula abinda ya fi cancanta an gane ko? ko ka ce mulazamatil aula wani za mu ɗauka zai fi kyau ka ce al'aula ka lazimci abin da ya fi dacewa kamar yaya mutum ne an san yana harkar sai da waya ta sata. a uzula Allah kare mu to amma kuma fa an tabbatar da cewa kuma yana zuwa ya sayoyi na halal ba na sata ba shakudawa kawai yake yi to in ka tashi sayan waya menene al'aula menene mafi cancanta gare ka ka je wurin shi akwai yiwuwar ba ta sata ba ce akwai yiwuwar kuma ta sata ce to ne mafi alkhairi ka je gun wanda aka aka ba da shaida baya irin haka ko ka ɗauki kasadin zuwa gun wannan to shine al'aula ke yawanci ka ɗauki abin da ya ci dacewa cewa ne mafi kyau kawai don mu zauna lafiya a kaza. saboda idan ka kamar ka to ayu yana sai da waya kuma wadda take ba ta fata ba sai mu ce da kai kuma an tuhume shi da yana sai da ta fata din akwai yawar in aka ci kuma shi ce kai sai da to al'aula ke hatta wannan sai ka rike shi ka ringa yin kafa-kafa da rayuwar ko ba gaya maka ba ko kai ne aka ce da kai hanyar nan da za ka bi zuwa menor zuwa buk ka fita daga nan zuwa ka je babban titi zuwa buk new side ko old side misali sai aka ce akwai hanyoyi guda biyu akwai hanya daya ko wani maciji da yin an bi yakan sari mutane a uzubillah mai yiwuwa yana nan yau maciji ne ya babu shi amma ga ɗaya hanyar tsodar take ba ta da matsala to kai a matsayinka na ne hankali wane ne al'aula ka bi na'am? ah to yau kai yiwuwar hanya mara lafiya yau tana da lafiya yau na sun ji ra'ayinku me sa ba zan bi hanyar da ke da maciji mutum da ba kullum ba ne akwai yiwuwar yau babu shi kuma akwai yiwuwar kenan ka da amma ya ribuka a shi ke kenan mashin al'aula na ba da kuna zanta misalin ko to saboda haka a kiyaye wannan to والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن نعم وأكرمهم عند الله أقوأهم وأتبعهم للقرآن والمؤمنون صوموا مؤمني الله كسن يا متكين سو كلهم دكان مؤمنين auliyar rahman waliyan Allah ne mai rahama maka ce kai waliyin Allah ne babbar magana ce kuma ba wani bane cikin mutane zai naɗa kai ce kai waliyi domin ya halakar da mutane da bid'a shi wali ma ba ya cewa ni waliyi ne don ya zamanto tsarkake kai salatu da ku an kusa ku aikin kai nuna alamun walitakan mana kuma a ce da kai kai ne ka ci abani ba ne karka koda kanka waɗanda ke naɗa wasu wani waliyi ne duk ciwa ce kawai wasa da addini duk wani mumini waliyi ne don ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala zanun allazi na amanu wa Kano. a cikin tsora ta go yace ku tsaya waliyan Allah babu tsoro gare su ba sa bakin ciki suwaye sai ya faɗe su ya ce allazina amin wanda suka to kai baka imani ba wanda suka yi imani kuma suna tsoron Allah tsoron Allah babbar magana su baka da dalili ka ce ka keɓe wani ka ce su wani wali ne waliye waliye duk ne waliye ne illa iyaka kai ka san akwai 'yan tsawon gaba walittakan sahabbai ta shallake duk wani waliye. domin su Allah ya ce ya yi da su kai shi Allah ce ya yarda da kai tukun na malami shi Allah ya yarda da shi tukun duk ba fitukan nema kuke yi kara tsoron mutane cikin bata ta wannan hanyar ne aka rubuta mutane cikin bata Allah kare mu kun gane ko sura kan mu'mini dukkanin su waliyan Allah ne mai rahma wa akramuhum indallahi mafi mutuncinsu susuwa mafi girmansu susuwa muminan a tsawo'ahun mafi da'ansu ga Allah shi kenan wa a tubaruhun lil ƙor'an waɗanda suka fi sauran mutane bin ƙor'ani ƙor'ani yadda annabi ya bayyana shi yanda hadisan shi da sunnoni suka bayyana mana ƙur'ani ba hanyar batattu ba kun gane ko shi sai ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir sura 49 aya 13 wanda ya fi ku abun Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ci gaba والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره to idan ka ce imani madalla shi fa imani shi ne wanda yake da rukunai ku duba guda nawa ne imani da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi nau kenan na'am yawa da manzanni nawa da ranar lahira da imani da kaddara nawa yawa alkhairin kaddara da sharrin kaddara mai daɗinta da mai ɗacinta dukkaninsu daga Allah ne kenan imani yana da waɗannan rukunai guda shida haka zama ne. sai ta yi imani da waɗannan arkanul iman a sita imani da Allah da shi ya yi ka shi ya yi da ke shi ya cancanta abauta mai shi ya cancanta a jin tsoron shi da gaske ya cancanta kuma a ƙaunace shi ƙauna ta gaskiya to imani da shi sannan kuma da mala'iku ba ka ganin su amma suna da littattafai da Allah ya saukar dukkaninsu da manzannin shi da kuma ranar ƙarshe wanda daga nan duk can za mu tafi da wanda ka gan shi a nan tun yake hari ko ya shirya ko bai shirya ba to gara ma ka shirya da wuri ita duniya an kira ta duniya suka ce lidunuwiha saboda saurin karewata ita kuma can akira ta ƙarshe ce har abada to abin bakin ciki ne ka ga mutum ya lalata rayuwar da har abada ba za ta ƙare ba saboda jin daɗi ɗan kaɗan na mai karewa lakakiyar shehu wal kadari ina maimaita da kuma imani da kaddara kaddara shine abin da aka riga aka hukunta maka zai faru amma ka lura ba a yadda ka kafa hujja da kaddara ba sai abin da ya riga ya wuce abu ne kai bisa kuskure ba ka so wani ya halatta ka ce haka Allah ya kaddara ne amma mutum ya tinkari sabo a ni wallahi ni ni haka Allah ya kaddara min in naga kudi ba hakuri sai na sace kuma ka ce kaddara hankali ba zai kama ta shi an kaddara mun shine yawan fishi ne in ya fita sai an yi dame da shi to kana cikin matsala ko kuma inda gaske ne kace an kaddara maka tun da kaje jami'a kace ai an kaddara min dama zan faɗi a jaraba ba sai na je ba kuma na son tashi da first class ya kamata ka kasan shi, kwakwalar ta tabu saka ba a kafa wajen da ƙadara wajen sabo ko in ba haka ba mutum ya je kan titi ya shimfiɗa shimfiɗa ta in Allah ya kadara za a take ni in mutu za a take in bai kadara ba ba za a take ni kuma wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka je ka shimfiɗa je ka shimfiɗa ka gani to ashe kenan imani da kaddara yana da ma'ana kaddara alkhairin shi kai da shi ba iyawanka bane ka nemi aure ko wajen guda biyar duk Allah ya kaddara kai aka baka yarinyar karka ce to ai na isa ne karka yi ma Allah alfakari sai Allah ya aje ka kafa jarrabawa ka ce gode ma Allah da kake wanda bai kyan ba kafin shi bane sakamakon jarraba ba yana nufin ilimi bane suka gode ma Allah kuna fahimta ta ka tashi a mota kai tafiya Allah ya kika salin alin ba wata dabarar ka bane sai ka ce Allah na gode maka to shine kaddara mai alkhairi kai imani daga Allah ne ba wata iyawar ka bace in kana ganin ka nemi kuɗi ka samu riba da yawa in wayo ne akwai wanda ke kawai neman kuɗin ko bai samu haka kuma imani da kaddara wanda yake na sharri Allah kiyaye dan yace wa nablukum bish wal-khairi fitna wa ilayna turja'un surata 21 zamu jarrabe ku da alkhairi da sharri fado a jarba a sharri misali hadarin mota shirri Allah kiyaye to sai ka sallama wa Allah amma ka ɗauki matakin gyara kuskuren da aka hulwihi haka kaddara mai daɗi. ruwan sama ya sauko gari ya jiƙe zafi ya tafi nema da sauko ka kadara ce mai daɗi nan kana cikin tsananin zafin rana makogoro kamar zai tsage sai ka kwankwaɗi ruwan sanyi sai ka ji wani daɗi halu ke ta farka ce iyawarka ce hmm. sharrihi da kuma murrihi ta ke mai ɗaci ta wannan muhimmin abu ne momini ya san da wannan an gane ko malam na cewa mai wa bil qadar al maqdur ayqin fa innahu di'amatu aqd ad-din wa ad-din afiyahu gidan gidan alimin imam abu dawud cikin ha'iya sai mu je ga aqida ta 66 نعم لا نفرق بين أحد من رسله كلهم على ما جاءوا wa nahnu mu muso ya ce mu so yake ne na'am dukkaninmu yake nufi tun da mutane yana magana kan mummune ne aiki yana magana a ƙidun ahalus suna ke in ya ce na hannu mu duk muna ce mu, mu'minuna bi zalika kullihi duk abin da aka faɗaɗin nan fa tun daga farko zuwa yanzu mun yi imani da su dukkaninsu lanu nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma bambance ɗaya daga cikin manzannin Allah mun yi imani da manzanni duk gaba ɗaya tun daga kan annabi adam har zuwa manzo na ƙarshe annabi muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bambanci tsakaninsu la bai na ahadin min rusulihi shi sa ba za ka taba jin musulmi ya danganta mummunan magana ga wani manzo na Allah a'udhu billah sai ya rasa imanin shi a'udhu billah za ka ce isa sai ka ce alaihi musa alaihi salam zulkifl Iliyas. alaihi salam yunus dukkaninsu yan wasu addinan da su imani da manzon Allah wasu kuma sun zagi annabi isa na wasu imani da amma muku dukkanin manzannin na Allah amanna bihim ajma'ina ba ma bambanta ɗaya daga cikin manzannin Allah wani saddiquhum kullahun muna gaskata su dukkaninsu ala ma ja'o ne bisa duk abin da suka taho da shi wane ne taho da attaura? ku bana amsa Wa ya zo da attaura annabi musa Wa ya taho da zabura wa atina dawuda ya taho da linjila hmm? me aka ba annabi ibrahim suhuf suhuf scrolls waye taho da ƙorani a a gida ne alhamdulillah annabi muhammad sallallahu alaihi hmm. wa anzalna ilayka dhikra to duk mun imani da su to abinda suka zo da shi na shari'o'i mun imani da su to amma shari'ar banu isra'il ba ta mu bace sai mu ce mun yi imani da shari'ar bisa dacewa da nasu lokacin amma shirarsu ba ta mabace yanzu don mutum zai laifi sai a saukan mai da rigar duhu duk gidan ya'ya iyaye su ɗauki takobi su kashe junansu faktulo an fusukun zalikun khairu lakum inda ikun fata ba alaikum to ne isran Allah karka ɗora mana isran kama hamaltahu alalin qabl to sai aka dauke wannan yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cikin al-anbiya aya 107 to da haka ya jama'a yani duk abin da suka kawo mun imani da shi sai mu je ga aqida ta 70 da kuka ce 67 وآل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين بعد أن بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وفضله إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ka bar mu ƙara suna bar mu fassara nan a ƙida ta 67 ya ce wa ahalul kaba'iri su ma su aikata manya-manyan zunubai kenan zunubai iri yiwu akwai kaba'ira ɗayin kuma fa faga'ira akwai wata aya da za ka iya kawowa da ke nuna eh akwai zunubai ƙanana? ba na ayar to a zai bani aya ta ƙur'ani da ke nuna lallai zunubai iri biyu ne akwai manya masu haɗarin gaske amma akwai ƙanana dukansu da an ce ka bar su amma haɗarin manyan ya fi na kananan ku bani wata aya da ƙur'ani ke nuna e zunubi akwai manya akwai ƙanana na'am an da kuma ce الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إذا direct waɗanda ke nisantar manya-manyan zunubai da alfasha sai ce illan lamam malamai suka ce sai ƙanana kamar tsoma baki kan abin da ba tambaye ka ba ko suka ce kamar ta wuce ka kalle ta da zama sha'awa kuma ka ƙi kau da ido ka kafa ido sai mu dai muka muna misali hmm? ka tsinci kuɗi da ya kamata ka yi cigiya kawai sai ka kashe jai Allah ne ba ne ina fai ba cigiya za ka yi na shekara guda in kuɗin ya kai ƙimar da sai an yi cigiya amma yau don ka tsinci naira goma eh na ma naira goma take za a ce ta ci giya ba ina ba da misalin sagai da kaba'ir ke me za ka ce game da wanda zai je ya kafa ido ana ainihin gasan premier league misali premier league ashton villa barcelona an ka je la liga misali ya kafa ido yana ta kallo mun yi ihu shin kuma ga shi masu wannan kwallon cinyarsu a fili kafirin ne shi irin wannan kallon aina za ka kai shi ka ba'ira ne ko saba'ira ɗaya kenan wanda zai sa music a mota ya ƙure yana ta gida kai kamar ƙadangare dangwala ba da misali yana jin daji shin wannan kaba'ira ne ko sara'ira wanda za a sa karatun Kur'ani, madadin ya yi shuru idin ga surutu na ba da misalai don ka san a eh, ok akwai kaba'ira akwai sara'ira amma ce to ai wannan laifin ne ne ne ne a a wanda ya ce allura ba karfe ba ne ya zauna a tsininta ya ba da labari ɗan hakin da Karena. saboda shi zunubin da ka ce ɗan ƙarami ne allan da aka saba mai shi ƙarami ne to kada ba fa Allah wasa bane kuma abin da karin sai Allah kama ka da shi astagfirullah to don haka amma in ka ce ka bayar kaga shirka ohoho mafi haɗarin kaba'ira ke shi nan saboda munin shirka Allah ce ba zan yafe ba duk wanda ya mutu yana yi misali wanda ya mutu yana bautan dodo ya kira kanshi musulmi amma yana da gunki yana mai sujuda to ai sallar shi ba za ta amfane shi ba wallahi in ya mutu in ka ce dan wuta ne har abada ko kafara ba za ka yi domin Allah ne faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما سورة النساء آية 78 يا ساكي ميميت إيرم ونن أتشنغبا فقد ضلال بعيدا آية 112 duk cikin nisa kenan shirka ita ce akbarul kaba'ir duk cikin laiba irin shirka karka yadda ka mutu kana shirka shi yasa ana so mu ce rinda yawaita addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarinka in yi shirka da kai bayan na san laifi ne ya Allah wanda ban sani bane ka yafe ni ne to wannan addu'a yawaita istighfari ɗaya kenan daga cikin kaba'ira akwai zina mugun sabo ne ba mai yin ta sai in ka so lalatacce Allah ka tsare da ita da fitin zunu irin na zamani mace ta nemi mace namiji da namiji wannan duk ƙazanta ne wanda Allah ya cicci gari ya halakar da su kamar kwanan abinci a kifar da shi ya zube haka aka yi su ne walmu'tafikatu bil khati'a misalin kaba'ira kenan sata na cikin kaba'ira shi za ka ce a yanki hannun mai sata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim al-ma'ida aya 38 kaga misali kenan kisan kai ga kuma da yawa kama yau fa abun wasu sun zama kawai ba kawai bane ne ah, yanzu misali wanda zai sace mutum ya kashe shi ya shiga gari rarraza makami ya kashe jama'a mutum ne wannan yana da alaƙa da musulunci kuwa waɗanda wai ke ba su labari da asiri ana cikin informant waɗannan mutane ne kuwa anya mutane ne ba dabbobi ba ne ko a cikin rigar ɗan adam amma su jira lokaci za su ga in ma Allah ba su tsawari za su rena kansu da da su kafin su mutu a lokacin da babu lokacin tuba da wanda kuka aika la ya riga ya tafi za ku tsaya gaban mahalicci ran da za ka yi bakin wata uganin isa ba Allah ka tsare mu Allah ka kyashe mu karya alkawari na cikin kaba'ira wulakanta iyaye a na cikin kaba'ira cin riba na cikin kaba'ira caca na cikin kaba'ira zai kewa mace tana jinin haila kace za kwanta da ita layan akil na cikin kaba'ira kai hatta taurin bashi an baka bashi kuma kana da kudin da zaka biya zaka iya biya kaki zalunci ne haka nasu zai faɗa ka biya shi bashi ka ce a ah, sai na ga dama tukun laifi ne yana daga cikin riba yana daga cikin kabayar cin dukiyar maraya a cewa ne yaron nan uban shi ya mutu da Allah ga naira miliyan 200 yi kasuwanci in ba za ka iya ba kan karba sun ba zan iya ba in ko za ka karba babu laifi ka ce to da sharaɗi sai an biya ni ladan aiki ba zai kyauta ba it's okay amma ka hau ka danne ka cinye ka yi mirtisi ka ce mene ne ina lauya a cike takarda cike takarda mala'iku suna suna cike maka takarda ba cike ba ne ku cike wa inna alaikum lahafizina kiram menene ya'lamuna yash ma tafaru amma ku misalin kaba'ira to duk da haka masu kaba'ira cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama 'yan wuta ne amma la yukhalladuna ba za su dawama a wuta ba da wani sharaɗi idza matu wa wahidun Inda sun mutu suna da tauhidi kun gane magana kuwa ahlus sunna Allah ka sanya mu cikin su ba sa dawwamar da masu kaba'ir a wata lalata sabanin khawarij da kharijai su khawarijawa ko kuma haruriyawa a wurinsu duk wanda yayi babban sabo dan wuta ne kawai har abada wannan yan bid'a ne ibn abbas ya yaƙe su idan ka ga mutum ya mutu yana shan giya bai tuba to karka ce dan wuta ne lalalalala eh dan wuta ne amma ba zai dawo ba sabanin wanda ya mutu yana shirka shi dan wuta ne ba fita fa to ne fi muni kenan shirka ko kaba'ira shirka ta fi muni Allah ya tsare mu da ita to kada wani ce ah tunda dai ai za a fita to ai shikenan sai zamanto kai kama da yahudawa lan kamar san Allah ya maduda ko ai wuta za mu shiga ne yan kwanaki kaɗan la azabar ubangiji ta rana ɗaya ta fi shekara dubu a lissafinka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sadaka mu kiyaye sauraka muminai in sun mutu da imani ko da suna kaba'ira ba za su dawwama a wuta ba to mu ya Allah muna roƙon ko ganin takar da yardan Allah eh wallah kai ta addu'a an ce wanda ya nace roƙon Allah a'udhu bika minan nar ita ma sai ce ubangiji ina neman tsiri. ba na son shi ma da wannan kiyaya kuwa idan ka roki Allah aljanna sai na son shi amma ba da kuzuzutuwar baka bane da aiki ne wa quli imalu Allah ka datar da mu wa in lam yakunu ta'ibina ba za su dawoma a wuta ba in sun mutu suna masu tawhidi ko da ba su tuba ba sun mutu suna abu tuba ba kai tsaye wuta saboda da gwargwadon abin da suka yi na sabo sai Allah ya babbaka su da wuta irin ta lafira a uzubillah sannan ya fitar da su to yana amfanin shiga wuta Allah ya faɗa a sura ta uku Allah na cewa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار an gane ko suratu alu imran ke 192 to a ce kenan ce za ka yi laifi idan ko shaɗan ya ja ka zuwa ga laifi kai maza ka tuba malamai suka ce babban magani da ke tuguna ma yau ta istighfari kuma kaka ce istighfari sai kai laifi a'a in kana jin ni ba mai laifi ne. sai kai laifin kuma kenan inde manzo Allah an ce istighfari ba mai laifi ba ne to me za ka ce kuma kenan ni me zan ce game da kai Allah ka dace da mu بعد أن لقوا الله عارفين fi mashi a مشيئته وحكمه bayan sun haɗu da Allah suna masu imani da Allah to su waɗannan suna cikin mashi'a wanda ya mutu yana cikin masu manya-manyan laifuka yana cikin mashi'ar Allah ka bar ma Allah Allah ya san me zai mai amma fa akwai abin da kuma Allah ba zai yafe ba in dai haƙoƙin wasu ne ka kwace dukiyar wani ka ce Allah na tuba a ina wani tsakaninka da Allah ne sai ka dawo da abin da ka sace ba ka kana da cases a ran lahira ka zuba jinin da Allah zai halatta ba amma tsakaninka da Allah a shagiya kai kaza kaza wannan kuma amma in har kai abinda suke kira ainihin transgression ka shiga cikin hurbin da ba naka ba ka taba wani a da mushkila Allah ka samu kiyaye in sha idan Allah ga dama ghafara lahum ya gafarta musu wa'afa anhum ya musu afwa bi fadlihi da falalashi kama zakara azza wa jalla fi kitabihi kamar da Allah ya faɗa a littafin shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gane ko ko insha'a ka karanta wurin idan ko Allah ya ga dama azabahum fi sinnari bi adli Allah ya musu azaba cikin wuta da adalci mhm. sannan sai Allah ya fitar da su muminai masu kaba'ira da suka shiga wuta sai Allah fitar da su daga wutan da rahamar shi da kuma ceton masu ceto don ya ce fama kan fa'uhun shafa'atu shafi'in kenan kuma masu ceto cikin ma'abota ɗa a gare shi na'am daga nan sai Allah ya tura su zuwa ga aljannar shi ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفة نعم ولم يجعلهم ولم يجعلهم في الدارين كآل مصر الذين خابوا بهداية ولم ينالوا من ولاية اللهم يا ولي الإسلام وأهله آمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك آمين يا رب العالمين sai ke cewa sun mai yukurjuhun sannan sai Allah ta'ala ya fito da su daga wuta da rahamar shi da kuma ceto masu ceto cikin mazuwa da'a sun mai ba afuhun ila jannati sannan Allah ta'ala ya shigar da su aljannar shi wa zalika ne dalilin wannan sai ce bi annallaha ta'ala domin shi Allah maɗaukaki tawalla ahla ma'arifatihi yana goyon baya yana jibintan al'amuran waɗanda suka ce ya Allah mun yadda da kai mun san ka mun amince da kai to yana kishin su ko da masu sabon ne ko zanna wannan kishin nasu bayan sun shiga wuta amma Allah ka kyashe mu ya fito da su walam yaj'aluhum fi ad-darain ka annukrati Allah ba zai mai da su kamar da suka ce ba su ma san da shi ba ai suna na a wannan duniyar wanda ake kiransu su atheism su ce babu wani Allah suna nan za a gansu a jami'ai professors ne kuma akan wannan ake karatu na phd a rubuta thesis a yi viva a basu kwali kwalin digiri amma akan mai babu Allah wai shi ma wannan karatu ne mai zaman kanshi shi yasa ku mai da hankali yara da ke zuwa karatu kasashen waje be careful gaidan su Dr. Duncan a England misali akwai da su kuma agnostic su agnostic su ce suka eto eh kila Allah na nan kila bayan hmm kwarar da gaske su ne Allah adariyin ba mu sani ba we don't know to kai to wannan ana su ahlun nukurati in ja in ja da Allah to shi mai sabo ne eh a duniya amma ya da Allah na nan ya imani yana ma kowa kan zunubi ya rasa da zai da sabon kashe su zama daya أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف ba ba با فما dai biyan da ta kaya dai karka da ka zama cikin masu ka shine zama lafiya in kai drifting ka kauce daga maza yace ce fari Allah ka dace da mu ina tsammani wannan gabar za mu tsaya ko hmm. saboda haka yake cewa waɗanda habu sun taɓe min hidayatihi ba samu shirar ubangiji ba walam yanalu min wilayatihi ba samu komai na daga wilayar ubangiji ma'anan wilaya jibinta su ba waliyan Allah bane dan yace in awliya'uhu illal muttaqun ba kowa ne waliyan Allah in ba masu tsoron Allah ba to da ya koro wannan magana sai wata addu'a ina so in karanta addu'ar kuma ku karanta da shi ya kammala wannan akida ta 67 kuma da wannan ma za mu tsaye da karatun sai in Allah haɗa mu haɗuwa ta gaba ku faɗi Allahumma Allahumma ya waliyyar islami وأهله ثبتنا ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به معنى اللهم يا أبنجي ya waliyyar islam ya wanda kai ne kake jibintar musulunci wa ahlihi kai ke jibintar musulmin don so ne ahalin musuluncin ko? to kaga ana so in za ka yi addu'a ka fara ma Allah kirari kuka kaga na yi kirari ne bai faɗi addu'an ba tukun ko? to ga addu'a sai ke sabbitna alal islam ya Allah ka tabbatar da mu akan musulunci saboda abin da ban tsoro Ka taba ganin cewa aika in mm, mm. alamai suka ce duk wanda ke da ya kan shi garanti shi ba abin da zai faru da shi da yawa an sha samun suna a ubillah sai sauka daga hanya kafin su mutu dole sai ka sa tsoro ka roƙi Allah bainal khawfi war raja an gane ko Allah ya ambaci annabawa wa hu ragaban wa rahaba wayad'una na ghuraba wa kanu lana khashi'in saboda ka wannan shine karka ba kanka wani tabbas na'am ka zama to tabbatacce akan aikin ka sanan ka dinga sa tsoro ka kalli zunubanka sai ka ji tsoro ka kalli yalwar rahamar ubangiji kuma sai ka yi kaunar rahama to mun roki Allah ya tabbatar da mu akan ce hatta nalqaka har ranar da zamu haɗu da kai ya Allah bihi muna rike da musuluncin mu ba abin da ya same shi اللهم تقبل منا اللهم ارحمنا اللهم استرنا اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا ورحمة الله رب العالمين نعوذ بك من الشيطان يا رب العالمين الله والسلام عليكم ورحمة